Tsadar ta yi yawa, TUC ta faɗa wa Tinubu farashin da take so ya mayar da litar fetur. Ƙungiyar 'yan ƙwadago ta TUC ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta mayar da farashin fetur kamar yadda yake a watan Yunin shekarar 2023. A wani taron manema labarai a Abuja, ƙungiyar TUC ta ce ba wai iya mayar da fetur farashin shekarar 2023 ba, ana so ya yi ƙasa da haka. Shugaban TUC Festus Osifo ya kuma nemi gwamnatin tarayya da ta riƙa wa matatar Dangote dala a kan Naira dubu ɗaya maimakon Naira dubu ɗaya da ɗari shida. Ƙungiyar ƙwadago ta TUC ta buƙaci gwamnatin Shugaba Bola Tinubu da ta dawo da farashin man fetur kamar yadda yake a watan Yunin shekarar 2023. Shugaban ƙungiyar ta TUC Festus Osifo ya ce ba wai suna nema a mayar da farashin man yadda yake a baya kaɗai ba, suna so ne farashin ya sauka ƙasa. A dawo da fetur ƙasa da Naira hamsin. A wani taron manema labarai a Abuja a ranar Alhamis, Channels TV ta ruwaito Festus Osifo ya ce, Muna son farashin fetur ya yi ƙasa da yadda yake a da, ba wai a dawo da farashin ba, muna so ne ya sauka ƙasa da farashin,” ya roƙi gwamnatin da ta karya farashin da take ba Dangote dala zuwa dala naira dubu ɗaya saɓanin dubu ɗaya da ɗari shida da ake canza dala zuwa naira a yanzu. Shawarar da muke bayarwa ita ce gwamnatin tarayya ta dawo da farashin fetur kamar yadda yake a watan Yunin bara. TUC ta magantu kan samuwar fetur. Shugaban kungiyar TUC ya kuma yi tsokaci game da samuwar mai da kuma wadatuwar shi ga 'yan ƙasar yana cewa, muna son gwamnatin tarayya ta hannu hukumar NMDPRA da ta baiwa duk 'yan kasuwa lasisin sayan mai daga matatar Dangote.